No to secessionist, regionalists are religious bigots. Shugaban rashin matasa na kungiyar Kiristoci ta Najeriya kan injiniya Daniel David Kazai ke karanta jawabi na barnanta daga duk masu neman kasar Biafra da masu ma ba da wa'adi ga Ibo su fice daga Arewa. Kazai ya ce lokaci ya yi da matasa daga dukkan addinai za su yi aiki tare don kare Najeriya kamar yadda aka haɗe ta tun alif da da tara goma sha hudu. Ibo su tafi, Yarbawa su tafi, Arewa su tafi ba shi ne ma muke magana kai ba. Matasan Najeriya da Kiristo kiristoci musulmi da dattawa su haɗu gaba ɗaya mu kori wayannan barayin najeriya da mutane da suke kawo mana zaune tsaye a najeriya ko krista ne ko musulmi ne ko ibo ko bahaushe a fito da su a kore su a kasar na don a samu zaman lafiya a cikin cikin ka na turancin nan ka yi kira ga 'yan kabilar ibo cewa yawancin su kiristoci ne wani zai tunanin to me yasa ba za a yi kasar Ibo ba saboda wata watakila a samu wata ƙasa gaba ɗaya mata kirista wannan ba daidai ba ne in kai kasa son krista wato kenan ma naman da zaka ci zai zama naman shanu wanda krista ya girmar da shi kiwo krista suna kiwo maganan christianization islamization na najeriya a yi waje da wannan ana maganan one nation Nigeria. ni krista ne ba zan yarda wani ya tilasta wani ya yi addinin krista a dole ba littafi mai sarki ya ana. ba dalilin da zai sa wani kuma ya nima ya sa krista ya zama musulmi karfi da yaji najeriya nan namu ne wannan ya zo daidai lokacin da mukaddashin shugaban najeriya farfesa yemi jo ya gana da sarakunan gargajiya na arewa da gwamnoni don gano bakin zare ga wannan batun. Yarima More Isa tafi da Mafindi ya ce matakin zai yi fa'ida. Ko ina ka shiga a Najeriya, a tsarin mulkin Najeriya ba. kana da dama ka yi kasuwanci ka yi noma ka yi kiwo amma idan ka zuba ido musamman ma mu da muka girma a kudu in kana kasan Yorubawa in ka je victoria island ba za ka bambance gidan bayarbe da na bahaushe da na anyamuri da na ijo da na kalaba ba ka ɗauki idon ka je abia ka je small london ka ce kana neman gidan bahaushe ɗaya wanda gwamnatin abia ta taɓa bashi plot ya gina babu shi kowa ya yarda wannan haɗin da allah ya haɗa mu ya mana koguna biyu manya-manya river niger da river benue ya zo ya shiga creek allah ya kawo mai a wajen allah ya sake kawo mai a maiduguri basin inda ake ta faɗa yanzu faɗan zai je kare. Shi ma shugaban kwamitin riko na PDP sanata Amin Makarfi ya buƙaci ci gaba da tattaunawa da kashe wuta tun tana karama. Kamar yadda a baya jami'an PDP ta kafa zauruka daban-daban na tattauna matsalolin ƙasar nan aka ga menene za a gyara ya za a yi. In haka ya kasance ba abu ne wanda sai an yi zage-zage sai an yi tone-tonen faɗa tsakaninmu za a samu a sami an yi haka ba. Abin da ya fito fili in ka ɗebe Namdi Kano da ke dagewa kan biyafara 'yan kasuwar Ibo da waɗanda suka suka fahimci yankin arewa ba sa da jijiyar waya Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.